Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake kasancewa da ku ta wani sabon shirin na muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna tambari mallakar Siyama Ibrahim Kallonsa mahaifiyarsa ta tasa ta ci gaba da yi kamar bata san shi ba sai yanzu shi ma yake kallon kallonta bayan wasu sakan ta sallami sauran da ke zaune a wurin sannan ta fara magana da sigar fada-fada da nasiha nasiha sadauki kayi wa kanka adalci kenan a ce duk nutsuwa da hankalin wannan matar taka amma ka bade ma idan ka toka ka wanke su ta saman wata mace ya dace sadauki saudat ta cancanci haka daga gare ka sadauki wai ni yaushe ma ka rikide ka zamo haka ne shiru ya idan bai da bakin magana saboda hajjiyar tasa ta hau kuma one word from him can demoralize is fact. Yana nan shiru sai ya jiyo murya na faɗin. To ke Fulani me yasa kika kasa yi masa uzuri ne? Kika haushi da faɗa alhalin kin san dole akwai dalilin sa da zai yi providing nasa innocent. Abin da aka faɗa kenan daga ɗaya site ɗin sauke idanunsa ya yi akan mahaifinsa da ke sanye da medicated glasses haka kansa da aka ma matsakaicin aski shi ma ana iya hango grey hair ɗin da ke wurin. Da ganinsa an ga dattijan da bai da wani matsala sosai don ma sha Allah jikinsa akwai hutu a tattare da shi. A haka ba zai gaza 75 years ba a duniya ba, kwanciyar hankali ya sa tsufar tasa bai bayyana sosai ba. Tashi tsaye ya isa ga wannan mutumin ya rungume shi cikin farin ciki yana faɗin babana yaushe ka dawo ba tare da na sani ba. Wa ya ɗauko ka? murmushin fuskarsa ya faɗaɗa yana faɗin sadaukin hajiyar shi irin wannan tambayoyi haka kamar ɗan jarida Ala bayan bana nan barin kasuwa kai kaje ka koyo ilimin jarida cikin sigar raha yayi maganar wanda ya saka ita kanta hajiyar murmusawa amma bata bari sun ganta ba dan so take ta mai faɗa akan kar ya jijjibo mata rikici cikin gida dan kallau take zaune da dota illo din nata yaran murya ta yi ta ce au sai yanzu ka tuno da waɗannan tambayoyin kenan to ba kowa ya je ɗauko sa ba sai matar taka da kake shirin juyawa ba baya sadauki kar ka shiga harkata dan zan saba maka shi kam kasa ce mata komai yayi yana dai rike da hannun mahaifin nasa ya ci gaba da yi mai tambayoyi har dai mahaifin nashi ya tare numfashinsa ta hanyar ce mai sadauki ya shiga koyi surutu da yawa haka kamar aku ko zama fa baka bari na yi ba sai a sannan ya sosa ƙiyarsa yana ma kansa dariyar wautarsa zama mahaifin nasa yi kusa da hajiyar sadauki sai kuwa ta buɗe baki don ci gaba da yi mai faɗa ganin kamar ma bai ba maganar ta ta muhimmanci ba tunda har dariya yake sai karaf muryarta ta datse haba hajiya kin bi kin tasa shi gaba sai fada kike mai kamar wani karamin yaro ni fa ba kararsa na kawo dan ki rinka yi mai irin waɗannan maganganun ba haba hajiya kawai karasa na kawo dan kafa shaida amma ni ban ce ki mai fada ba ai ni mun fada ya kamata a mai ni zan yi amma ai ban yi ba maganganun da ya fito daga bakin saudar kenan yayin da take karasa shigowa cikin falon cikin doguwar hijabinta har ƙasa fuskar ta fa babu kwalliya ko ɗis sai natural beauty ɗinta Bude baki hajiyar ta yi tana mamakin ta dama ita ta sani amma ganin kullum in yayi laifi ta saka shi gaba tana mai fada sai matarsa ta hau kare shi har dai ta yi shiru ya sa yau ta ga ya dace ta nuna mai illar abin da yake masau da din amma sai gashi an kuma maimaita irin ta kullum alhalin ita ta kawo karar amma yanzu ta ce ba fada ta ce a yi masa ba to in ba fada za a masa ba me ya dace a mai tambayar da hajiyar ta yi wa kanta kenan cikin zuciyarta muryar dattijan nan ne ya fito cikin raha ya ce to ke fulani kin dai gani mata da miji sai Allah ba a shiga tsakaninsu wanda ya shiga ma kunya zai sha. Shin har yanzu kina kan bakarki na hukunta sadaukin naki? Kallanta ta mayar kan saudat ɗin haɗe da faɗin amma ke kam an yi ɗiya mara jan aji. Ce miki aka yi ana kare miji haka a gabansa? nan gaba kaɗan sai ya raina ya rinka abin da ransa ke so don ya san ko ya yi akwai mai mara masa baya. abin ba zai dame shi ba cikin a fuska saudar ta ce ni dai eh na jajiya ki bar shi haka nan ai yaji kuma kuskure ne kallon ta hajiyar ta ci gaba da yi kafin daga bisani ta ce in mm, Allah ya kyauta saudat shiru ta yi sai kuma ta tashi tana faɗin ka zai yi sanyi tun ɗazuna gama aranjin maka ta yi maganar tana mai fuskantar mijin nata wanda shi kam ya gama sarewa da al'amarin saudat ɗin dan some hours ago she was like a mad dog but yanzu har kare shi take yi kar a masa faɗa Lallai Allah ya cece shi yau a annanta kar ta mai gashin kuma. Dariyar manya dattijan ya yi yana mai ɗora ƙafarsa ɗaya kan ɗaya ya ce to sadaukin hajiyarsa abincin yana sanyi kuma nan dai ba samu za ka yi ba sai dai inda yunwa za ka kwana ko ba haka ba ne fulani. Sarai ta san tsokanar ta yake yi don ya san ba za ta iya kallon ɗan nata cikin halin damuwa ba bare a kai ga har ya yi bacci da yunwa alhalin ba rasawa suka yi ba. Tashi yayi yana mai yi musu sai da safe don karfe tara na dare yayi suka rufe sashin su sai kuma washe gari wurin karfe karfe takwas zuwa tara. Bata ce mai ƙala ba duk ya ƙara salolin shawabarsa shi ga shi ɗan gaban kujerar mahaifin nasu. Dan sunan mahaifinta gare shi shi yasa take kiransa da sadauki dan mahaifin nata wato kakansa ya kasance sadauki ne amintacce. Bayan barinsu, su sashen suka koma nasu sashen tun a hanya yake ta maƙale mata yana raɓar da. don ya tabbatar ba rashin kuma da za ta yi masa ba amma bai gano komai ba har suka isa sashen su ita dai fuskar ta babu yabo babu fallasa amma kala bata ce mai ba abin ya dame shi matuka dan har ta gama sabin nasa what rice and stew bata ce mai kanzil ba kuma bata bashi fuskar yi mata wata tambaya ba ya tsani irin wannan impression da take masa a duk lokacin da suka sami misunderstanding but it seems like ita tana son haka har ya kammala cin abincin nasa ta raka shi toilet in yayi wanka a madadin ta shiga ta taya shi kamar yadda ta saba sai ta ja ta tsaya ta tura mai kofa abin da ya daɗa ɗaga masa hankali kenan sai ya yi shiru ya yi wanka cikin sanyin jiki ya fito ko wurin kwanciyar bacci da ya nufo ta da tambayar yana mai rungume ta sai bata hana shi ba ta bar shi har da ya gaji da shirin ya yi magana wani ni love me ke faruwa ne haka sai ta murmusa tana faɗa a ina mijina He hates this response with passion, amma ya daure ya shiga shafa ta kamar dai bai san da wani rikici da ke jiransa ba. Ita kuma ta kyale shi sai ya ji baya jin daɗin shirin nata don shi is used cracking silly joke a duk lokacin da suke tare. Burkito ta ya saka ƙwayar idanunsa cikin nata ya ce da ita, I'm missing my wife. dage kira ta yi cikin yanayin ko in kula ta ce to ai gani na a jikinka mijina ko ba haka ba ne? Kasa hakura yayi ya ce Saudat sarai fa kin fahimci irin kewarki da nake amma kina ƙoƙarin juya akalan magana da fara'ar ta maida mai da amsa cikin gatsi da to nurul kalbi ni me kuma na ce ai ban ce komai ba Bismillah, oh ya salam saudat, na son driving nasa crazy da wannan attitude din nata. Dama ya san ruwa baya tsami banza don haka ya rabu da ita ya juya baya ya gyara fulo ya yi addu'ar bacci ya rufe idanunsa. Likewise a nata site din ma hakan ne. Fadila kina ganin abin da na ma'asim ya dace cikin rausa yadda kai Fadila ta amsa mata da ai ummita baki yadda ya dace ba ma kamata yayi da ya daga muryan nan akan ya zo ku tafi gida ne sai ki dage ki sharara mai mari mai rai da lafiya. lafiya girgiza mata kai mijinta Imran yayi dan kar ta yi faizinin zuciyar Aminiya tata because it's not anywhere close to habit na matarsa ajiyar zuciya ta sauke tana faɗin Lila I want to rest I'm exhausted with full pleasure Fadila ta ce shuwa but kafin nan ya kamata ki wanka ki sallolin da kika yi fashin su sai ki ci abinci kin ga ainihin zaki samu perfect rest of mind and brain don hakan bai yiwuwa sai kin ƙawata jiya shef ɗinki da ingantaccen abinci ko ba haka ba gyaɗa mata kai ummi ta yi don sai yanzu take daɗa tuno abubuwan da suka faru kenan bata ci abinci ba tun safe tun da fadila ta kirayi jiya shef wato cikin ta kenan Fita Imran ya yi da azma a hannunsa da ta kasa komawa bacci. Idanunta widely open bayan fitar nasa ne Fadila ta taya Ummi ta saka ruwan wanka har dai ta yi ta zo ta yi sallolinta ta yi firzantin mata abinci sai da ta tabbatar ta ƙoshi sannan ta ɗauko mata ɗaya daga cikin night ɗinta ta kawo mata ta mata sai da safe duk da sassafe wuraren karfe bakwai na safe asim ya zo ya hau bubbuga musu kofar gida akan su bashi matarsa ko ya kai su kara a zo a kame su don sun sace masa matarsa abin ya bata wa fadila rai sai dai bata tanka ba ta yi shiru har dai ummi ta din ta fito cikin shigarta na komawa gidan kamar ta hana ta haka ta rinka ji but ba ta so ta zaƙe da yawa don haka ta rako ta har bakin motar asim din tana faman banka mai harara da zuwan su cikin bazata asim ya nufo matarsa ya janyo hannunta ya rinka nuna damuwarsa akan ta sakamakon rashin kwanar da ta yi a gida wasu irin addu'a yake yi mata wanda ta san na ganin ido ne dan da zarar sun keɓe to ko ita ko shi ne haka suka rabu fadila na nuna mata da zarar ya ta so ta gaba ta kira ta da haka suka rabu tun a motar ta lura da irin mugayen kallon da yake mata sai fidda sautin hu hmm yake yi alamar ya gama cika fam kuma a sale yake don haka ta nema wa kanta mafita tun kafin su kai gidan ko da motar ta shiga harabar gidan bata jira ya gama fakin ba ta turo kofar ta fita ta bar a buɗe cikin sauri ta isa sashinta ta saka lock ta rufe bugun duniya yarinyar nan yayi yana jaddada mata akan in bata fito ba sai hukuncin nata yafi wancan muni amma haka ta ki. Ki buɗe ƙofar nan Nur wallahi wallahi kin ji na miki rantsuwa in baki buɗe ƙofar nan ba sai na miki abin da ya fi wannan daga cikin bedroom ɗin ta amsa mai da ba zan buɗe ba asim dan ni ba jakar ka bace na gaji da wannan rayuwar tumasancin naka na doke-doke na gaji in ka so ka fasa ƙofar ka kashe ni amma wallahi ba zan buɗe ba kuka take sosai mai ban tausayi yayin da shi kuma daga wajen ya gama sauraron ta ya ce haka kika ce ko amsa mai ta yi cikin fushi da eh haka na ce daga haka bai kuma cewa komai ba sai kwafa da yayi ya juya ya fita tunda ta ji shiru sai ta konkludin cewa ya tafi don haka ta hada bayanta da kofar ta hau rusa kuka ita dai a iya saninta ba auren dole ko na kiyayya suka yi ita da Asim amma ba ta san yadda aka yi ya rikide ya zamo ainihin imposter haka a mara tausayi da imani ba ko da za a ce mata asim zai gwada yi wa wata mace ba ma ita ba kwatankwacin abin nan da yake mata ba za ta yarda ba but yau ita ce bolarsa da in ya kwashe shararsa a kanta zai zo ya sa. haka mahaifiyarsa duk masifa da fitinarta a kanta ake sauke shi ta yi auren soyayya ba but yanzu ya zama babu auren shi ya fi mata a'ala don wannan aure ba ta ga amfaninsa ba sai illarsa ita ce jaka tunkiya da ta zamo abin duka ita ce abin hutun Asim da irin yadda yake fafomin matrimonial relationship da ita. Ko mistress ɗinsa ce wadda babu aure bare mutunci a tsakanin sosai haka kawai shi dan tsantsar ya ƙuntata mata yake mata wannan abubuwa ba damar ta yi magana sai ya ce ai haihuwa yake so ta yi don mahaifiyarsa na buƙatar jikoki kuma ta ce in ta haihu ba to sai dai ya rabu da ita shi kuma ba so yake ya rabu da ita ba tana nan zaune shiru tana wifin silently haɗe da zub da hawaye mai ciwo sakamakon tunowa da ta yi da rayuwarsu a baya shekaru kusan shida da suka wuce wanda da za a ce mata wannan ranaku za su zo to za ta musanta from nowhere kawai an hauta da duka ba ƙaƙƙautawa kamar dai jaka tun tana ihun da ƙarfinta har ƙarfin nata ya ƙare kare ta shiga kare kanta dama ba gama warwarewa ta yi ba to ga wani sabon lalurar da aka kara bisa kanta ko da ya tabbatar ya mata lilis sai ya yi wurgi da skin leather belt ɗin da ya gama tarwatsewa a jikinta ya zauna kusa da ita yana ƙare mata wani bari ki ji in faɗa miki ummita ba zan ɗau ni da rashin ɗa'a da gurin kowa ba musamman daga gare ki dan na san a ƙarƙashina na kike saboda ina saken miki ido yasa jiya kika kalli ƙwayar na kika yarfa mu maganganu san ranki irin ga galaban namijin da bai san darajar kansa ba oh ban ga laifinki ba bayan kin tafi gidan wannan ƙawar da bata san darajar darajar nata auren ba sai kika koyo sabbin sigogin fitsara da tijara ko ni kike ce in tafi ba za ki biyo ni ba hmm. magana nake miki kin mun shiru kamar kurma haka ya daka mata tsawar da ya firgita ta jiki na bari idan ta baya gani sosai ta durkusa ta hau bashi hakuri dan ko ta bayar ko kar ta bayar an jima sai ya kuma bugun nata sannan yayi forcing nata into accepting his desire wish to saukin ɗaya in ta dage da roƙon to za ta samu sassaucin bugun anjima yi yayi kamar bai san an halarci mutum a wurin ba haka kamar da dutse take maganar har ta cire tsammani sannan ya miƙe a zuciya ya fita ya bar mata ɗakin ta ci gaba da kukan kimanin awa guda bai dawo ɗakin ba sai ta ji kamar sautin wayar ta da ke cikin jakarta don haka ta kai hannu ta buɗe zip ɗin ta ɗauko wayar ta danna ba tare da ta duba kiran ko na waye ba murya na rawa ta ce hello daga ɗaya ɓangaren aka amsa da ƙawata ya kike sai a sannan ta gano murya na fadila ne don haka kafin ta kuma mayar mata da amsa sai ta saisaita muryarta sannan ta bata amsa lafiya kalau nake lila ya na baro ku da fatan yara na duk suna nan lafiya. Ta yi wannan hikimar tambayar don kar Fadila ta sako tambayar me ya same ta muryarta na katsewa don haka ta ce ƙawata har yaushe wai zaki ci gaba da zama a irin wannan bakar rayuwa tare da wannan infosta din. Shiru ta mata kamar ba ta jin ta sai da ta ɗau lokaci sannan ta ce Lila ba fa komai kawai saboda ban yi bacci ne a jiya sai yau da safe kuma kin ga ban jima ba Asim ya zo muka taho To yanzu ɗin ma baccin na fara kiran ke ya ta da ni shiru ita ma Fadila ta yi dan ta san ƙarya ce kawai aminiyar ta ta shimfiɗa mata but sai ta yi wata hikima ta hanyar canza topic of discussion ɗin. Bikin sai ma Aliyu sati mai zagayowa ne kuma na san kina sane da cewa a kullum tana kauntin akan ko babu wanda zai tafi bikin mu za mu tafi. Haka in kika yi la'akari da kusancin mu ya kamata a ce mu ne a gaba-gaba a wajen bikin nan don haka ki zauna da shiri Zaria zai karɓi mu sannan daga nan za mu wuce Gombe inda a nan za ta zauna kin ga daga nan ke ma sai ki gana da 'yan uwa da abokan arziki don nima in na tafi zan kai ziyara Yemeltu Deba. dan na jima ban tafi ba haka zan kai yaran nan shangom don ganawa da kakanninsu iyayen imran kin ga tafiyar tamu don sada zumunci mai karfi za a yi da aka daɗe ba a yi ba kuma lada duk za mu samu ya kika gani shiru ta tana nazari ita wannan tafiyar ma duk kamar domin ta aka tsara ta don har cikin zuciyarta tana son tafiyar akalla shekarunta uku rabanta da mahaifarta wato gombe haka zalika ta shafa shekaru hudu rabanta da mahaifiyarta wacce shekararta ta farko suka rabu ta bar garin ta koma gombe kuma babu izinin zuwa kai mata ziyara duba da irin circumstances da take fesin a gidan mijinta wato asin rasa abin faɗa ta yi sai kar fadila ta karanci silence ɗinta don haka ta furta shi a bayyane na san nazari kike yi akan yiwuwar tafiyar mu ko imposter din nan zai barki ko ba zai barki ba right gyada kai ta yi kamar tana gabanta sai ta yi shiru bata ce mata komai ba babu jira fadila ta dora da cewa kar ki damu ke dai kawai ki zamo cikin shiri in fact na gama bukin namu beauty spa in za mu tafi ana saura kwana hudu to zawidin saboda washe gari mu kama hanya in ya so sai mu yi mitin sauran shagulgulan bikin shiru dai ta yi tana tunanin anya shi asim din ne zai wani wani saurari wannan uzurin nata har ya yadda ta tafi wani biki ba ta jin zai amince kuma ba ta son sanar da aminiyar ta negative site na Asim don haka sai ta ce Lila bari in kwanta bacci nake ji an jima in na tashi zan sanar da ki yadda muka yi da shi kin ji jin ta kawai Fadila ta yi ba ta wani yarda da ita ba don haka ta ce to kenan a tashi lafiya daga haka suka yi sallama ta ajiye wayar ta yi kamar za ta miƙe sai ta ji wani irin zafi a gefen jikinta kafin ta ankara sai tashin ya gagare ta haka ta rinka mammatse ido tana cije baki ta rinka rarrafe har ta shige toilet ta zauna a ƙasa wani irin kuka mai cin rai ne ya taso mata wanda sai da ta yi sassan ranta sannan ta ƙara sararrafawa ta hau cire kayan jikinta sannan ta ɗaga da ƙyar ta shige cikin empty bathtub ɗin sai da ta share kun rabin awa a zaune sannan ta kunna double tap ta saisaita ruwan ya yi mata daidai yadda take so sannan ta jingina kanta da bangon bayan batsup din ta limshe idanunta a haka bacci mai nauyi ya ɗauke ta tashin farko bata tsaya a ɓata lokaci ba ta yi necessary duties ɗinta na yau da kullum tana kallonsa ba ta tashe shi ba don tun bayan sallar asbahin da ya dawo ya kwanta tana jinsa saboda cikin dare ya farka yana son gabatar mata da nufinsa amma ta ce ai ita yau monthly visitors ɗinta ya zo mata haka ya koma ya kwanta shiru wanda ya san babu wani bizito tsantsar san ta wahal da shi ne sai ta ɗau wannan bangaren a matsayin punishment da take son bashi. Karamin kilanta ta ɗauko ta zo da fuskar ta daidai nashi ta masa side kiss a kumatinsa ta tashi ta yi fitarta. Ba ta tsaya ko ina ba sai sashin illos ɗinta ta inda da shigarta aka kwashe mata dariya wanda ƙannan mijin nata ne don ko ajiyan da ta dawo ta kawo ƙararsa suna zaune idanunsa rufe da kishi da zazzage duk abin da ya faru sannan ta wuce to a yanzu kuma sai saka tuno da yadda take fara'a kuma sun ci abin da ta yi daren jiya na kare sa da ta yi sai abin ya haɗu ya ba su dariya bata fuska ta ta fara da ƙaramin cikin sigar faɗa ta ce amanillah dama wai akwai wasa irin haka a tsakaninmu da kai sai ya yi shiru amma still yana dariyar ciki ciki sai sauran ma suka gimtse dariyar tasu but akwai wata da ke zaune kusa da hajiyar gidan wacce kamar za su zo sa'a da ita ita ce ta ce wai ni kam ya aka yi kika bari yaran nan suka ɗau hanyar raina ke kamar ba matar babban yaya ba Harara ta dalla mata don ta san duk tsokanar ta suke yi, don haka ta haɗe rai ta wuce straight ga hajiyar ta durƙusa ta kai data. An tashi lafiya Saudat, amsa mata ta yi da lafiya ƙalau. Daga haka ta zauna ta ɗaure fuska ita kar a ce mata daɗi miji kuma ta san koya ta yi sai moda illo ɗin nata ta yi tizin nata kafin ta bar wurin wayarta ta mai da hankalinta a kai ta shiga daddannawa kasancewar yau sunday ne bata buɗe beauty salon ɗin nata ba sai monday don haka a nan ta shagala ta kai kusan 2 hours tun tana cin magani da kannan mijin nata har dai ta sake ranta wanda dama sun san haka take yayin da take ta hirarta a nan shi kuma yana can yana ta faman sharara bacci not knowing that yau babu mai tayar da shi don ba sa good time da matar nashi ba shi ya farka ba sai sha biyu na rana Da miƙa mai ɗauke da addu'a tashi daga bacci ya duro daga kan gadon sai ya fara duba-duban inda ta shige. Bai ganta ba, bat ya samu amsarsa don ya ji ƙamshin turarukanta kenan har ta shirya ta wuce cikin gida ba tare da ta jira shi sun tafi tare kamar yadda suka saba ba. Ganin haka shi ma sai ya yi wanka ya yi nashi shirin cikin kaftan ya fito falo yana mai gyara zaman hularsa. Hango set of breakfast kit ɗinsa ya yi saman wani ƙaramin mat don haka ya karasa ya zauna ya buɗe chips ne da egg sauce sai kunun shinkafa plain ba a haɗa komai ba jijjiga kansa ya yi don ganin fushinta karara wato har abincin bai samu albarkar haɗawa daga gun wacce ta girka ba Shi kenan, da kansa yau zai haɗa haka ya haɗa ya ci ya sha ya ƙoshi sannan ya tashi ya fito haɗe da janyo mata entrance door ɗin ya nufi sashen iyayensa don kai musu gaisuwar safe a nasa tunanin da sallamarsa ya shiga sai ya hango ta kwance bisa kujera ita kaɗai tana da ne, babu kowa a falon don haka ya yi saurin karasuwa ya zo gabanta yana mai yin ƙasa da muryarsa ya ce kika fito baki jira ni ba babu gaisuwar safe babu kulawar ki gare ni baki damu da yanayin da zan farka ba kawai kika fito nan ya dace saudat kallonsa ta yi ta ce tambaya ta kake yi sai ya yi shiru miƙewa ta yi daga kwancen da take ta gyara gyalanta ta ɗau wayar ta ta wuce shi durƙushe a wurin kansa duk ya ɗau zafi shi dai bata taɓa mai fushi irin na yau ba da kamar ya ci gaba da maintaining position ɗin amma sai ya miƙe ya biyo bayanta yana ta kiran sunanta yana sauri. Mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna tambari. Kalmar da furta ra'ayina, nawa ne zo.